shugaba daidai mana yau tare da sakatarensa ya zo ne bayan jam'iyya ta ƙasa wadda take alƙashin shugabancin alhaji dr bamanga tukur ya naɗo shi don ya tabbatar da ya kare haƙuƙuwan ɗan jam'iyyar pdp na jihar kano mun sani rigingimu da ɗan dama a jihar kano amma jama'a ina muku albushir ga likita wanda zai ba da magani ya zo ambasada aminu wali kenan jakadan najeriya a ƙasar china Alhaji Dauda Dangalan jigo ne a jam'iyyar PDP Kano. Ba muna nufin cewa jam'iyya wai ta dawo hannunmu ko ni ko Aminu Wadi ko wane ne a'a. Maganar da muke yi jam'iyya ta zama ta jama'a. To yau burin mu ya cika an ɗauki jam'iyya an mai da ita hannun jama'a. Waɗannan shugabanni taimakawa za su su tabbatar da wannan. Ba ma kowa amma duk wanda ba zai bi ka'idar jam'iyya ba saboda haka mu ba za mu bi shi ba Alhaji Hassan Kafayos daga jihar Yobe shi aka dankawa ragamar shugabancin kwamitin riko na PDP a Kano daga can Abuja matakin da tsagin kwankwasiya na PDP karkashin jagorancin gwamna Rabi Musa Kwankwaso suka ce ya saba da ka'ida kuma har ma suka gabatar da batun a gaban kuliya inda kotun ta bada umarni a tsahir ta tukunna wato kowa ya tsaya a matsayin da yake har sai bayan ta saurari karar. Mun zauna da lauyoyinmu da manya-manya aka duba wannan takardar da wayansu suka sa a kotu sun ba mu jawabi da bayani akan cewa an ce a koma gurbin da ake wato status quo shine abin da kotu ta faɗa to loyi sun gaya mana ma'anar status quo shine a lokacin da mai kaiwa ƙara ya kai ƙara kotu a wace matsayi ake to inda mai kaiwa ƙara ya yi kuskure shine ya kai ƙaran a lokacin an riga an ƙaddamar da mu don haka status quo din da ake faɗa mu din ne kenan yan kwamiti din tuni dai masu sharhi kan al'amuran demokradiyya suka sha ambata cewa bata naɗa kwamitin riko ko kantoma al'ada ce ta salon mulkin soja sai dai hassan kafayas ya ce kundin mulkin pdp ya halatta yin hakan yana cikin tsarin kundin mulkin pdp wato constitution sai ko dai wata ba su karanta ba Alhaji Hassan Kafayas kenan mutumin da zai shugabanci kwamitin riko na PDP a Kano.